بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده جنا وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى أحمده سبحانه وهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على الآصين سترا أحمده سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له البحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفو ولا مثيل ولا نذير وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين حجة على العباد أجمعين وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الباشرون الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته bayan haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya raya mu bayan ya karɓi rayuwanmu da kuma datar da mu da buɗe wannan safiya da ibadar da ya umarce mu a kuma inda ya umarce mu muna fata Allah madaukin sarki ya karɓa mana yanwa masu albarka nimomin Allah suna da yawa ga dan adam kuma yadda Allah madaukakin sarki ke cewa wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ya baku duk abin da kuka roƙe shi kuma inda za ku zauna ku ƙididdige ni'imomin Allah ba za ku yi ƙididdige su ba lallai Allah madaukakin sarki mai rahama ne mai tausayi ne ga bayansa sa. waɗanda yake ba za su ƙididdigu ba ɗaya daga cikinsu nake so in yi magana a kai wanda dukkanmu nan mafi yawanci mun samu wannan nema mai cece wannan nema ita ce nema ta aure da iyali Allah ke sarki ya babu kasantuwar kama gidanci ba wani abu bane wanda yake kafi kowa iyawa Allah ya baka lamarin sarki ya yi ya jarabce ka ne ta hanyar baka wannan ni'ima ta aure so mu sani iyalanmu suna da haƙoƙi a kawunanmu kamar yadda mu ma muke da haƙoƙi a kansu kuma idan na ce iyali ba mata kaɗai nake nufi ba har da 'ya'yan da Allah madaukakin sarki ya bamu da yawa wasu daga cikinmu sukan ɗauka yawan mata wani abu ne na alfahari ko shine isa wanda kuma bai da mata shi din ba kowa ba ne ko kuma wanda matansa ba su da yawa shi din bai kai wancan ba dai eh, haka ne amma ba kuma yadda ake tsammanin ba su wannan ya sanya daga cewa irin wannan ɗan lokaci wanda yake ba shi da yawa sosai har nasiha ce takaitacciya saɓanin ma iya cewa irin wacce aka gabatar tsakanin magariba da isha'i shi nasiha na bayan sallah asubahi 'yan mintuna ne ake ɗan ba tare da an ta ba amma dai ana kulle halin a matsayinmu na baki a wannan gari na san ko da mun ɗan kai kamar awa shida ɗin nan ba ku mai kuma nan yawa inda dai ba wai an saba daɗewa ba ne haka kuma ah, abu ne wanda yake arin ya bujiro su wannan ya sanya na ga yana da kyau in dan janyo hankalinmu akan waɗansu ababe menene ake cewa miji ko aure wannan zaman na yau zan bude shi ne da asar na wato mugira ibn shuba Allah ya kara masa yadda ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an masa tambaya mujira ibn shuba yana daga cikin wanda suka fi kowa yawan aure a cikin sahabbai wani tarihi ya nuna ya aure mace sama da ɗari ba lokaci ɗaya ba yawanci saki ne rabuwa ko mutuwa an ce Allah ya bashi lafiya kamar alhassan dan aliyu dan abi talib ya yi awar mace ba ta iya wato tahammulinsa sai ya sauta aure wata to a haka a haka shi alhassan ya aure kusan saba'in da wani abu shi ko wannan ya aure sama da ɗari kaga cikin gwargwado ya san mata sai ake sa kai mana magana akan mata hadith na anil nisa haka aka ce masa da ce la uhaddithukum anin nisa ba zan yi magana akan mata ba lakin uhaddithukum an ababin nisa zai yi magana kan su mazajen ko ba ka bane mun rabbul mar'a shine mijinta kamar yadda na faɗa a matsayin sharar fage ne wannan tambayar da aka yi masa tana da riwaya guda biyu mabambanta amma kusan abin yana komawa zuwa ga abu ɗaya ne to ban sani ba ko ruwaya ɗaya za mu ɗauka ko kuma haɗa su duka biyun mu a tare mu ciki ya ce nan sai ke sahibul mar'a jaban ku yi haƙuri iyayena na sa kuma kada wannan karatun ya da ta da liki a cikin gida ya ce sahibul mar'a jaban mai mata ɗaya matsoraci ne eh. a riwayar farko kenan ta hannun dama hannun hagu sai ce sahibul mar'a kalmar'a in hamabat yahid wa in nafisat fis ya ce mai mata ɗaya kamar mace ce shi ma domin in tana al'ada shi ne yake al'ada in ta haihu shi ne ya haihu mai mata ɗaya kenan ta ga duka man taɓa riwaya guda biyu sannan sai ce a nan wa sahibul mar'atan ko wa sahibul zaujatan ce miski ce miskini ne wannan miskini abin tausayi ne wanda ya aure ya wara mata ta biyu za ga ya fito ya ɗanyi kwalliya ana ango ango ka sha mai amma shi ya san irin man da ya sha a gida don kana da mata biyu sai haƙuri yawa ga kishi ga iyayi kana kuskure duk kuskuren ka gangan ne a wajensu zai fito maka da wannan fili a wancan riwayar da yake cewa sahibul mar'atani baina narai duk wanda yake da mata biyu to yana tsakanin wuta guda biyu kusan kishi idan yana nan ɗakin a wannan ɗakin shi munafiki ne sanda ya bar nan ɗakin ya koma nan ɗakin ya zama argunguni a nan ɗakin haka ko kuskuren suna ka kuskure za ka kira sunan wata ka kira wata sunan ma matsala ne wani kamar yadda doktor aid bin abdullahi karni ya kawo a cikin littafin tsara ikut ta'addu irin abubuwa na ban mamaki da suka faru ga waɗanda suke a wurin mace sama da ɗaya sai ba da labarin wani mutum da ya aure mata guda biyu aka ce kai me yasa ka aure mata guda biyu aka ce limana ta'addata yace ta'addattu ashan akuna bil bayna shatai alhaja ammiya yace na aure mata biyu ne dan in to kura a tsakanin cinkiyoyi guda biyu to da kawar biyun ba yace fa shafin su shatin bayna bil bayna sai ga shi na koma tinki a tsakanin kurayen guda biyu mata sun koma su ne kurayen ni kuma na koma ni ce tinkiyar ta gani haka wannan wutan kishin yake a tsakanin su wani ma da ya aure mata biyu daya da tijuwa ce sun yi shekaru uwar gida kuma da shekara arba'in suna tare amfani ta sai ya auro yarinya to mutum ne wanda Allah ya ba shi gemu sosai kuma ga gemun nasa yana cakuɗe da furfura da bakin gashi duka hari duk ya je gurin amarya sai ta ce aika yawo ne mai gidana ya kake wurin furfura yan saurayi saurayi na dan jin nan da an ta furfura tana mai wasa sai ai bai kamata ya bar furfura a jikin gemun saboda mun shi ba tsoho bane ya zo wurin uwar gida kuma sai ta ce kai fa ba yaro bane me yasa kake barin bakin gashi ita kuma yake tuje bakin sai aka waye gari gemun duka ya kare sun cinye shi aka ce ina gemun kai ke ce ai uwar gida da umar ya sun cinye gemun ce za a matsali hana bayan hana wa mana so lamarin uwar gida da amarya kan abin da ya shafi kishi al'amari ne wanda wato duk wanda yake da mata biyu ya san wannan shi yasa mujira ibnu shuba yace bayna narai a wannan riwayar da yace bayna narai sai ce wala yutfi'u hadha an-nari illa zawjatu salika ba abin da zai kashe wannan gobara sai mata ta uku idan sun hade maka kai to sai ka je ka dan huta a wuri kuma yi mata uku duka su hada kai sai da kyar ake samu haka amma da in biyu akalla sun hana ka ka huta to za a samu ɗaya da inda dama dama malam kuma sai ce wa sahibu talata sultan mai mata uku wannan yarima ne mai jiran gado eh ya sake cewa wa sahibul arba'a mai mata hudu wato wannan malik shine sarki eh ga da mulki ne wanda idan wannan ta masa wanka wannan ta masa ta masa kaya ko wata ta shafa mai mai wata ta fesa mai turare nan kuma sai ce wa sahibul arba'a mai mata hudu kan asalu fi arini kamar zaki ne a cikin garkensa sai abin da ya ce yawa masu albarka wannan abin da mugira ibn shuba ya faɗa dangane da maza kowa ne ya kamata a kira shi miji to ita ce abin da nake so in yi magana akai ya za a yi ka zama cikakken miji wanda in eh ka amsa sunanka a matsayin mijin aure an fahimta ka amsa sunanka a matsayin miji shi ne nake so in janyo hankali na farko ku sani idan zaujatu ka taf'alu kullu ma fi wus'iha li is'anika وأنت تنظر إلى النساء الأخريات أو تقارنها بهم فأنت لا تسرف أن تكون زوجا ما تكر ديال الكتنى قيامة كرنجة زم تفرن جامع تا تدفع تشافة تكيسة كيف أبو الله ذاته إذا أنت تفرن amma kai kuma kana kallon waɗansu mata kana kwatanta ta da su cewa sun cita ita ba ta kai su ba ce to kai ba ka cancanci ka zama miji ba wanda za a kira ka miji kwarai da gaske ka ɗauko wannan maganar ka sanya ta a takalminka kai da iyalinka ka ɗora ko a mizani ana maganan wane ne ya cancanta ya zama miji wanda ya za a kira shi suna miji to in dai wannan ɗabi'a ka ce sai baka cancanta ka zama miji ba na gaba idan talbas yaduka ala zawjatika fa anta su tuslihu zawjan matsar hannunka yana ɗaguwa a cikin matarka ana kai mai dukan mata ne bai cancanci ake maka miji ba ba a dukan mace haka kawai shari'a ta halatta a bigi mace ne ga wasu matakai wallafi ta kafu na nushu zahunna ta izo hunna haka Allah ce matan da kuke jin tsoron wato nushus rashin ɗa'a rashin biyayya tasgaro daga gare su Allah ce ku musu wa'azi idan kuka yi musu wa'azi za su ji idan an samu kangarariya ya taƙi jin wa'azi Allah ce wahjuruhunna fil madaji sai ku kaurace musu a wurin kwanciya mataki na biyu kenan idan wa'azi bai yi ba aka manta wa'azin sai ka irin wanda ake yi na gunduma irin wannan da muke yi kwarai da sannan ka yi na karamar hukuma sannan kai na jiha a wa'azin kasa ma kai haka kawai za ka ce aina masa wa'azi ta ba sai ka mu mata kake kai kake kake kai in aka yi sa'a za ta ce kai ka haɗa har da jin kaset ka mata kaset din kabiru gombe ka mata kaset din shek balala ka mata kaset din shek ja'afar shek albani duk malamai da suke wa'azuzzuka kan matsala irin wannan na fara saba duk gashi nan burjit shi kenan sai ta ƙi su shi ne za ka je mataki na biyu ce mata a ina a wajen kunciya an fahimta ce mata a wajen kunciya akwai matan da Allah ya garce su suna bukatar mijinsu sha'awarsu masha Allah ba su iya bari su yi asarar wannan dara ko girki sakamakon wannan zai sa ta dawo hayyacin an ganta za su dawo cikin hayyacinta sai ka ta yi abin da ake so to amma ya ake kawarcewa ba gida ake bari ba ana kan gado ka abin da ake sawa rigar ka tabbaci ka fesa turare kai ma masha Allah ta tabarakallah ka shafa abin da ake shafawa roll on su body spray amma sai ka juya mata baya kan shi na dukanta a hanci amma dai nan gani nan bari. to zai sa ta dawo hayyacinta kamar yadda kai ma kana namiji irin wannan zai iya faruwa da kai ko wanda za ka shi ita ma za ta iya amfani da wannan damar wajen sulhunta tsakaninta da mijinta baya iya rijistar kansa a sakamakon ainihin wato bukatunsa zuwa gare ta a irin wannan yanayi ita ba cewa aka yi ta ladabtar da mijiya don tana kuskura sai wannan za ta fada cikin fushin Allah ne ba ka bane amma dai ka gane wata atsifa ce wata gariza ce da Allah ya halicci maza da mata da ita ta wani da matarsa ta yi masa laifi ta ba shi haƙuri ya ƙi shi ya ci ana ka ya haƙuri yana a ah, kawai ta kyale ta riga ta san makullin da take kunna abin ko ta kashe rikicin in ya faru da ta taɓa kulliya kawai ta haye kan gari A kayan bacci masu ɗaukar hankali ga ƙanshi na tashi a ɗaki kuma ga abinci yana kallo ba damanci shi kenan ta yi kan gado shi kuma ya kwanta a ƙasa can dai ya kasa a ƙura sai juye-juye yake kawai sai ya haye kan gada eh, sai ga shi a cikin bargo ta ya haka ya ce margina wa nai <laughs> kaga ai an wuce wurin dole a gyara ba a murgirowa daga ina daga ƙasa a yi sama sai dai daga sama a yi ƙasa amma shi daga ƙasa ya murgino ya sama to saboda haka sai a kai mataki na abin da ya shafi wato wato alhajar da ake wannan ma ba ta yi ba shi ne mataki na uku da Allah ya ce nan. a lokacin in taƙi za ka iya bugunta don an ce ka bige ta ba zuwa za ka ɗauko ko kara ko gariyo ko adda ka dinga dukanta ko bulala a ba ce ka bige matarka da bulala ba da tsumagiya ake bulala duk bahaushe ya sa akwai bambanci tsakanin tsumagiya da bulala kuma tsumagiyan nan ba wanda za ka ji mata ciwo ba ka karya mata ƙashi karka ka ji mata ciwo a fata ba su in fata zai tashi ko ba ka bane a kafafunta ko a ɗan gefe-gefen jikinta haka ko ba ka bane yanzu kamar ni ina miki faɗa wance ɗan tana wayo kaza kaza ta ɗan eh ta ɗan ji alamar dai an taɓa ta kuma sannan ka lura ba a yi a gaban yaya fa ba a gaban yaya ta za ka kama zare ta ba a ba daidai ba sai ba kowa da za ta ke ita eh, ba kowa yara duk sun tafi makaranta ba a yi yara suna bacci don zai ta da su eh zai daga kada fasfas tana ɗan dukan ta kana magana to wallahi za ga ta ɗan yi kuka kuma za ta bari amma ka zo kana laushinta kamar ka samu ɗan dambe a akwai wanda yake dukan matarsa da belt ɗin sojoji wallahi wannan duka zalunci shi yasa Allah sallama ya ce la tadribul wajh ko fuska ba a kama yanzu a bugi mace ba a taɓa fuskarta a jikin ta kawai ake wala tu qabdi kakka muna na mazance ka ce shegiya ya iska gidan marasa mutunci ka gidan marasa mutunci ne ka je ka rinka rinka bibiya kana so a baka eh ba ka faɗin mummunan magana tsakaninka da ita ne yanzu kamar ni in sake aiki ba za ki ba gaskiya wannan ai raini ne tana dan masa tambu da haka za ta dan dan jin zafi tana wallahi kaza tana dan kakkarewa in kuma ganin na sake aiki ba ke ka dan yi mazuri haka kawai an jima kuma in ka fita ka siyo mata ka siyo mata tsire ba laifi bane bai da gaske ka dan mata bulala kuma in zaka dawo ka siyo dan tsire da dambalan balango ka zo da shi na sulhu ka gane wannan dukan da kai mata ba wai dan kaso bane ita ce ta iyarawa ta ga aka yi bulala ka gani don wasu matan in ka ce sai ka bige su suna da karfi za su yi maka dukan tsiya wallahi kwarai da gaske akwai masu ƙarshe suna kashi daya masu kashi daya akwai su na ga matar da ta karya mijinta wallahi har mijin ta karya shi ɗan ka gaba kowace za ka buga ba eh. idan ba ta kaji ka samu dawa ce ka kaga ya shekar mutum kwarai da gaske ka ganta gimgim haka sai a hankali saboda haka yawa dukan nan ba a so namiji ya rika daga hannunsa kullum shi dukan matarsa yake duk mai yawan dukan mace bai cancanci a ce masa miji ba kun ji dai matakan duka to har idan aka yi wannan matakan ne ma bai yiwu ba Allah ta ala yake cewa in kuntum shiqaq ma. to fa ba asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha wannan shine mataki na hudu da ake bi na gyara wanda Allah ya ce in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma koda ko rabuwa ne in dai shine sulhu din to Allah zai bada wannan maslahar arabu saboda haka sai a kiyaye wannan mace ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tana neman shawarar sa akan zawarawa guda biyu da suka zo neman aurenta annabi yake ce mata wannan talaka ne bai da ko sisi amma ya iya soyayya eh wannan kuma shi akwai dukan mata na kudi sai kuke amma akwai duka ta yi shiru ta ce to wanne za a aura annabi ce kake aure ko ɗaya a cikin su kaga daga ciki ko wanda ba a bashi aure in an san mutum ne mai dukan mata ina fata ana da yawa kuma kakka zo neman aure baka sana'a haka komai baka kasuwanci ka wani aikin da za ka rike kanka da iyalin da za a baka auren ya za ka rike ta to dole sai an kula da wannan janibin kada ya zamanto kana dukan mata na uku shine inda ma takunu ka mariba lokacin da ka take rashin lafiya wa anta la tuqaddir zalika kai baka mutunta ko ka kaddara ka girmama wannan rashin lafiyar nata jinyarta wala tuhawil musa'adataha ba ka kokarin ma taimaka mata to a wannan lokaci fa anta la tuslihu an takuna zawjan ka cancanci ka zama miji mace tana bukatar namiji a kusa da ita shi ne sanad madogaranta kai ne mahaifinta kai ne uwarta kai ne wanta kai ne kaninta kai ne komai nata tana son wanda zai zo kusa da ita ta gaya mata magana mai kyau ta gaya mata magana mai daɗi akwai matar da ta kama rashin lafiya saboda tana tsananin son mijinta amma bai zuwa kusa da ita zai hirar soyayya da ita zai nuna mata ƙauna ta shigo gida da ya shigo gida tana mai oyoyo masoyina tana so ta rungume shi ta yi masa mara balale marhaban yana ture ta sai mai haka Allah na san rai ba sai kaza haka kawai sai ciwo ya kama ta ciwon soyayya kaga matsala ne wannan wannan mata ya kai ta asibiti mijin kai ta asibiti ake gwaje-gwajen da za a yi duka abin da aka gani mata sun ba ta ɗan uwanta medical doctor ya kira shi ya tambaye shi tsakanin ka da Allah wannan matar mun yi iya binciken da za mu yi don ga abin da ke damunta ba kuma ga shi tabbas ba ta da lafiya ba kwance kawai sai miji take zuciya tana so ta kama ciwon so ne ya kama shi likitan kwararre ne shi darakta ya ce masu tsakaninka da Allah kana zama da wannan matar taka kuna hira irin na mata da miji kana kwanciya a jikinta ka kwanta a jikinka kana jin dumin jikinta ta ji dumin jikinka kuna irin ma wani ciwon me zamu ci me zamu dafa yau me zamu karya da shi a dan yi hira a dan yi to mu yi ina mana a nan dafa kunu dai je a mu sha shayi dan dai wani abu na shawara haka wallahi dan bakin sai ce za a haka ya kasance ina da miji an shekara yana ba na wani hira da ita wallahi ce musu kaga wannan jafa'in naka shine kusa ya kashe ta dole sai ka rika mata magana mai kyau kana janta a jikinka yawa so na ka nan a cikin ɗaki community ne aikin da mutum zaman shi kai kadai ka gaya mata magana mai daɗi in ba haka ba wallahi in ci wannan ya ji haka zai taɓa zuciyarka ya kuma zaro idanu da gaske to yi ban dauka wannan wallahi ya ce wallahi da gaske sai ka shiga duka waje waje wasu da wani ya gaishe sai shiga ɗakin malam yi eh, ya je ya tsaya a daidai kanta yana mamanwanci sarki mamanwanci ina son ki ina ƙaunar ki rashin lafiyan ki ya samu rashin lafiya sai ta buɗe ido ta ce gaske kan ki sai eh, gaske ah. kawai ta warke sai gida ƙwarai da gaske suna kamar su tana so a jata ta a jiki an fahimta sanda ba ta da lafiya to ka zauna a kusa da ita daga kana kula da ita kana jinya an fahimta kuma su ko wasa ne ko abin da ke kake ganin ba komai bane a wurin ka to wallahi su wani abu ne a wurin su ina fata ana fahimta wallahi kuwa za ka gama komai bane ya ta ta kira ne a waya kwanan nan ran yaushe ne har alhamis din nan mahaifiyarta ta aike ta wani bookshop haka ba mu da nisa da su dab da magarba ba a yi da baki kuma tana azumi ma'ana tana sanar da ni abin zai faru ma'ana za a iya buɗe baki ba ta dawo ba kuma ya same ta a hanya sai nake cewa lalle sai an yi wannan saƙon ne a daidai wannan lokacin wannan ita uwar nake tambaya ta ce to dawo da saƙon tun da ke an fi kula da ke kama yanzu zai dai dariya kaga ni ina kallon magariba sannan ina kallon azumi kuma haka bane ita kuma tana so a wasu mata abu a nan wasu tafi haka a bookshop din duk sai ta kalla ita kuma yarinyar tana mun magana ne akan to idan aka kira ya za ta ce bude baki a wurin sai na ce ta hada ni da mai shagon saboda dama mun saba siyan abubuwa na littafai haka sukan karbi abubuwan makaranta a wurinsa sai na sa ya bata abinda za ta ci dan lemu ko wani abu a hanya ne ko a ƙarshe ne sai da ta sama wai ka duba ba za a faɗa sai aka ce a ki an fi kula da ke kawai to kana to su haka suke idan baka fahimci mace ba to za ka yi ta samun matsalar za ka yi nan ne na ba ku wannan misalin bisa gane cewa mu da muke faɗa muku ba wai mu ma gidajen namu babu bane akwai irin wannan abubuwa sai ka yi ne sai ka yi tunani ka yi haƙuri saboda haka mace kana so ka zama kana kusa da ita ka san ba ta da lafiya duk minti ɗaya biyu kira ta wance ya jikin naki sai wata sauki ko ba ka wani ka zo ka dan zauna kusa ita ka dan dafa goshinta ka dan taɓa wuyanta duk da yadda ake alaman dai kana jin yaya jikin yake to wannan ko ba wani abu za ka yi mata ba wallahi tallahi yana sa ta ji daɗi yana sa ciwon ya yi saurin warkewa kwarai da gaske sannu ha to yanzu ya za a yi to ku zama iya kaza a kirawa ne miki kaza ko wacce haka dai ka nuna bai kulawa an gama sallar isha kai maza ka koma gida ka dan taho mata da tsalle mu ka dan taho mata da dan ayaba ko ba haka bane dan wani abu ne wanda zai dan nuna ka kwansa damuwarka akan halin da take ciki dan baka yin wannan gaba ɗaya baka tance ka zama so miji ba abu na gaba shine idza ahmalta zawjatika wa hiya fi hadathin ilayka duk lokacin da kai sakaci da matarka baka damuwa da ita a lokacin da take tsananin bukatar ta to fa anta la fa an kuna zawjan abubuwa na yau da kullun da zamantakewa makabtaka lalurori da yawa na iya faruwa an gane wannan ko ba ka tsayawa don yaye wa matarka damuwarta da bukatunta ka cancanci ka zaman to miji ba idan da lasta ma zaujatika fil manzil idan ka zauna da matarka a cikin gida wa ra'ihatuka kariha amma odo din jikinka wato warin jikinka yana ɗoyi. yana bashi da kaɗan yi motsi ta juwarin hamata ko bakinka ba ka wanke ba ki irin wannan yanayin warin jikinka ko ghairu muttahamin bi mazharika ko kuma ya zama gaba ɗaya ba kama damu da yanayinka ba kayanka a tsaftace suke ba tsaftace ki ba bulatka ya take ba abin da ya dame ka kana ma a gabanta ka rajulin amamaha a matsayinka na namiji a gabanta wa turiduha an takuna jamila kuma kai so kake ta zama kyakkyawa wa anta lasta muhammun an takuna mithlaha kuma kai baka ma damu ka zama irin ta ba ka rika yin kwalliya da take yi kai kuma ga kanan ka san dan duku Ka ba daura maka igiya a tafi tashi fa ta la tuslih an takuna zawja baka cancanci ka zama miji ba akwai bukatar ka zama mai kwalliya ka zama dan kwalita wata mata cikin sahabbai ta mijinta na tahowa tsakanin wasu abokanansa guda biyu dukkan sun fi shi kyau sun ci kwalliya sai ta ga ashe ta yi mugun zaɓi ashe ba ta yi zaɓen tumin dare kuma munin shi ya bayyana azami ne kawai ta ci ba ta san shi wallahi idan ka san ka da kyau kakka shiga tsakanin musawawa haka ake yi ko kana da aboki kyakkyawa ka kai shi ta haɗi wurin budurwa ka ba a zuwa sai ta ce shi take so wallahi da gudu zai kasa ka ya ba ta gonarsa a matsayin sadaki ta ce ita a raba aure nabi ya tambaye ta a turjina min lahu hadithatahu zaki mai da masa da gonarsa ta ce eh, kawai mai da masa yace mai da masa gonarsa gonarsa ka karbi gonarsa kai mata saki da akai kudi ko malamai sun yi bayani sosai sharahna na ka gan shi ne kawai dan duk nuru mala to kar ka zama kazami ka zama to mai kulawa domin wanda yana daga cikin hukuk na auratayya wanda ake ce musu hukuk ma'anawi wato hukun ma'anawi duk abin da yake na zahiri wanda matarka za ta ji daɗi da shi in ta kalle ka ta ji daɗi mijina ne wannan kyakkyawan nan mijina ne mai tsaftar nan mijina ne mai kula mijina shi ne wanda yake ƙanshin turare ko ba ka bane za ka yi magana da ita ɗan taɓa ta irin wannan duka abin da zai zaburar da ita ta karkata gare ka kai wata ran ma ka taɓa kawai ka ce matarka bayan ta kai maka ruwa ka yi wanka ɗauko min kayan da zan sa ta ɗauko maka ka sa turare ka fesa ko ka zauna a falo ka ɗauka wani wuri za ka abuta za ka yi wani ah, na yi miki kwalliya ne kawai ki gani a taɓa yin haka ka zauna a gida kawai ka kwalliyar ka ƙwarai da gaske kuma wallahi babu tsufafa da saurayi da dattijo da kowa in an ce maganar aure ne to a soyayya babu tsufa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa iya soyayya yana soyayya da nana Aisha kuma ka kalli yadda ya sauko da shekarunsa daidai irin nata to da kaka ce kai ka tsufa yi soyayyar kamala baba eh da yawa mata magana mai daɗi yi mata hira tuno mata da hiran da kuka yi lokacin kuna samartaka kin tunawa da lokacin da aka fito wurin kallon kowa ɗin da ake yi a dandali na sai miki kaza da kaza na aiko miki da sweet da dema ɗin nan minti da Allah ashe baka ba haka sai ga nan dariya wannan abin yana da kyau da tuno mata zikrayat daga iyaye na suna ta tunani an tuno masha Allah <laughs> haka ake so to da ka sai mu kula da wannan janibi kar ka yadda ka zaman to kazami sannan na gaba idan a sai talbaiti wa wajatta zawjataka tsare? ihtammat bi nafsiha min idan ka zo gida ka ga ka ta riga ta ci kwalliya Ka kula da jikinta ta'amiluka bi kulli romansiya tana maka mu'amala da dukkan wani abu na sabu na kurkusa da nuna kauna ta fesa jambaki ta sa barbada kumatu wayannan abubuwa na kauna duka tana yi amma kuma wa sana'at laka ma tuhibbu har ma ta dafa maka abin da kake bukata na abinci mai kyau wa tashtahihi min ta'ami wa zina na ado na ainihin tufafi komai ta saka wa minan nazafa da tsaftace gida babu kazanta babu datti walam ta kullaha shukran ka zo ko ka shiru baka ce ka aiko na gode miki wallahi kin yi kaza kin yi kaza kai banza da ita haka ma ba ta kyauta ba sai ya kamata ka dan mata kyauta ko da na sumbanta ne ka mai mm, ka dan mata ka kai da gaske to wannan rashin cewa na gode kin yi kaza baka jinjina mata ba to bai cancanci ka zama miji ba domin ta yi wannan duk wahalar saboda ka faranta maka ya kamata a kalla kai ba wuce ce yaba kyauta tukuici ko ba ka yanzu tukuicin nan ba ce na kuɗi ba na magana ma tukuici ne ka rungume ta ma tukuici ne ka jinjina mata tukuici ne ko ba haka ba irin abin da za ka iya yi a matsayin tukuici to ka yi shi wannan zai karfafe ka kuma za ka ainihin wato ci gaba da abin da take yi idan ba ka ƙoƙarin faranta wa matar rai an gane wannan ko koda da wani abu ne wanda yake bai kai ya kawo ba dan Allah ya shirban da ka siyo kyauta ka ba matarka kai tunani wani tun lokacin da yake neman aurenta rabban shi da ya matarsa kyauta kuma wallahi kyautar nan ko da wani dan yadi ka fita a bakin kasuwa ka gani wanda za ka dan iya ɗinka hijabi da shi na zaman gida siyo mata shi kyauta ne kaga ba wani ba na bane kuwa ba wani kuɗi bane kai ko bayro ka siyo ka ce ga wannan kyauta na baki za su ji daɗi kuma haka kawai kai mata kyautan kuɗi ko da bai da yawa haka kawai ka ɗauki naira ɗari kashan ka ce ga wannan na baki a gani naira ɗari ba komai bane a gwanka ko misali ka ce ko naira ɗarin wannan fa ba kuɗin ce fa ne ba ne ba kuɗin da za a karya ba ne ba kuɗin kawai na baki wannan kyauta kai mata kyauta balle ka siyo mata turare balle ka siyo mata agogo balle ka siyo mata dan wata atamfa ya kake ganin za ta ji da yawa magidanta ba sa dinka wa matan su tufafi daga sallah sai sallah sai biki sai suna kuma daga sallah sai sallah kuma kake ce ai tana sana'a a ko me take ko tafi kowa dukiya ne a duniyar nan matukar ka ce ne mijinta to akan ka kula da tufafin ta yake ba ita za ta yi wa kanta ba amma abin da aka ce ka yi gwargwadon karfinka ko ba ka bane yunfi zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfi mimma ataahu Allah ba mati wa alal musi qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu masan bil ma'ruf so da abin da ku kula da shi kenan har ka ce zaka kallafa wa ranka sannan idan ya zamanto cewa bakinka kullun yana furta kalma ta saki wallahi zan sake ki wallahi kaza za zaki tafi gidanku baka cancanci ka zama miji ba ba a so kalmar saki ta zama mai saukin faɗa a cikin bakinka ka nisantar da bakin ka furta wannan kalma saki matakin ƙarshe ne idan an bi dukkan hanyoyi dubu na sulhu ba su kulle ba to sannan ake cewa ga saki amma akwai wanda shi yanzu nan zai saki to ba daidai bane wannan an gane wannan ko kuma idan ka zama to marowaci amma kuma a waje kai din mai kyauta ne gara gidanka kana musu rowa amma kuma waje kana kyauta hannunka abu ɗaya ke ga mutanen waje amma gidanka kuwa sai baka sake musu abu to ko baka kincince ka zama miji ba ya kamata gidan ya zama su suka kowa amfana har ka zama to inuwa giginya nesa ka sha ka shata kun gane wannan ko idan baka taimaka wa matarka wajen yi wa Allah ta'ala biyayya ma'ana ta tashi ta sallah ta yi karatun alkur'ani azumin litini da alhamis makamantansu to baka cancanci ka zama miji ba dole sai ka rika karrama su kana injiga su akan waɗannan ayyuka haka zalika idan baka taimakon iyalinka wajen sada zumunci da gaida iyayenta da ziyartar su lokaci bayan lokaci akwai wanda in yazo ya wara mata ko ziyara ba ta zuwa gidansu ko bai bari wani ya zo mata wannan shi ba daidai bane akalla ka bari ta je ka kai ta da kanka ka je to ga ta nan kuma zan dawo in take ta anjima bayan sallar la'asar misali ka jin ka ɗauko ta ko kuma ka bata kuɗin mota da za ta dawo gida da kanta don ta zo ta ɗan kitsa gida kuma ce abin da ya shafi girkin dare a'a wani abu ne ya taso a dangi ta sanar da kai ka bata dama idan akwai wannan damar a idan kana ganin cewa ba cancanta ta je ba shi kenan kuma kana iya bata magana mai daɗi ta hanyar ta yi haƙuri wani lokaci za ta je idan wani abin ya taso domin su ma matan ba komai ne ake cewa su je din ba ina fata ana fahimta amma dai kar ka zama ka ƙuntata. ya zama ita ba ta ziyara ko ba a ziyartar ta to wannan ba daidai ba ne ka taimaka mata wajen yi wa iyayenta biyayya da sada zumunci ina fata ana fahimta kuma dukkan waɗannan gaba ɗayansu an sa su a hannunka ne saboda kai ne kawwam ɗinta saboda Allah ya ce a rijalu na 'ala nisa kwarai da gaske kai ne tsayayye a kanta so muna fata Allah mu sarki ya mana jagoranci wannan in nasiha in gajera kamar yadda na faɗa ba za mu daɗe ba dama a dan uwa sheik malamu yana tare da mu malamu jamu wanda jiya shi ma ya gabatar da karatu da hudu ba a ainihin wato wannan yanki mu mai albarka wanda zan so ko kalma ɗaya ne ko biyu ya dan faɗa a matsayinsa na uba kuma jagora wanda shi ma magidanci ne da iyalai na san ba zai rasa yan kalmomi da zai iya faɗa ba wani gera mugera shi uba din ne shi ma <laughs> ko suka ware so kasan akan ce wai wanda bai yi aure ba to ai ba zai yi magana ba a lokacin da masu aure shi magana ba haka ba to haka mai mata biyu in yana magana mai ɗaya sai dai zama ɗan kallo mai uku in yana magana sai dai mai biyu da waɗan kallo haka mai hudu yana magana su ma sauran su ne da bayan kan to haka aka yi wa a ibn shuba sanda yake magana ba wanda zai ce komai haka ko wanda kwararre ne kuma yau da gobe ana ta'ammuli matan nan ana karantar da su a makaranta a majalisoshi a kaza an san bakin gwargwado murwus kais yana cewa fa in tas'aluni fi nisa'i fa innani alifun bi adawatin nisa'i tsadib eh ce shi kwararre ne inda ka san likitan mata haka yi zai bar wuta ya ce idan sha bara asul mai au kalla maluku kun kan mutum ya yi furfura bai zama bai da kuɗi da falaisa lahu min wundihin na nasibu bai da rabo akan soyayyar mata kun sana sai ga rashin kuɗi kuma ga furfura ga su ba an ba su yi amma idan amma idan ya tsufa amma akwai cana ba sai ga to an ba shi ya ban wani jika sama ko ba aka bari to haka ne da gaske kaga ya faɗi sirrinsu ya ce a rahun na layu shi da man kalla maluhu na zama ta sun inda suke ba sa san wanda bai da kuɗi wala marra amin hushe shaiman wa kawasa ko wanda suka ga yana da furfura ko ya ɗan yi doro haka alamun tsufa to ba sa san shi amma in dai akwai kuɗi yawa to shi nan masha Allah kalla yanzu nan ka ji ana cewa a ai yaro ne fa wallahi ba wani tsoho bane ai da za ka <laughs> sai Allah wanda ke sarki ya jagora malam zaka da wannan ne kuku ko mai ko maka abun Allah to khairan insha Allah bara ban mai da shi zai rike a hannu ba abu da idan maluku yana garin Madina na aushen ne Thank <laughs> you.

ni'ima ce yanzu na san malam dan uwana ne tare muke da shi shi mutumin kaduna ne ni kuma ina cikin ne, amma malam bai taɓa zuwa ba in na rantse ban yi ba zan ka fara ba kowa da gaskiya to gashi tun jiya tun hudu ba kuna samun albarkar karatu bayan madrid an kara gashi bayan asibayi muna fata Allah ya kara malaman imani da tsawon kwana mu yi bacci wannan ni'imomin da muke da shi zan cika mana da hadisin da Allah mutum ya ya fitar da shi kuma na sun ce a yau manzala sun ya ce man asuba ne kuma ahalin fi sirri mu'arafin fi inda hukuki yau ne baka annama hizar da hudun ya ga amfashiya za su ga ci duk wanda ya waye ba yanzu na baya sun waye ba alhamdulillah da zai a hayana a hannuna a masu nare dukkan mun wuce ne ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan kuma ɗin mutu su duk mun mutu wallahi ba gajin shi yasa idan ka farka a kai ɗan arziki irin albarka ne sai ka ce duniya ta tabbata da Allah ne ya tayar da in yana mutu alhamdulillah da zai a hayana a hannuna a masu to za a yi ba mu tabbaci a kan cewa duk wanda ya farka yau gashi shi amma mun farka mun gode Allah subhanahu wa da amin wanda ya waye gari a ikirar lokal government yana da lafiya muna da lafiya kuma mu alhamdulillah ma'afar bijin akwai lafiya a shi muna lafiya kuma mu ci zai yi shi malam damuna ni ma wani wuri ta yi sai ma ni da kungu ya ce sun je da sauki ba kwanta da mu a yi biyu ba ko muna da lafiya a cikin shi sannan maza Allah ya ce inda mu hutu yau ne kana da abinci da za ka ciya abinci yau ni ban ce da kuma abinci yau ce yau ila ciya ɗaya ake ciya idan kawai shi kama ba maza Allah ya ce a sararin duniya in akwai mai arziki da ya fi ka to shi ne da ya zala ne kan wanda yake da arziki irin kama ko dan wata albarka sunan ka da harshen annabi Muhammad ai ka annaba hizal da ba dan dan wasu ma ya karamin kuɗi ne maza Allah ce kamar an tattara maka duniya ne da lizamin ta Allah ya baka duniya ya an dauka wuyar ta an yi maka sau kana sana ta ce ta gaba me mafhumin wannan hadisi shine maganar da malam yi mana da farko kan cewa ba kuke ba Allah da bane ne mu yi mana in wa shi Allah ya mana ni ba kuma bana ba in hasu da ma kun ba shi za mu yi da ni'ima ba za mu iya kididdigewa ba a girman ni'ima Allah shine Allah kai ba ka jin wannan abu dai kana jin daɗi kan cewa ma'amaci ga shi ne rabbil alamin akwai wanda fa shi Allah shi akuya akwai wanda Allah shi fa ta yake wuta ba ba akwai wanda Allah shi yana yake wuta ba wallahi kira mutanen inje ba suna bautar sa ba to kai sai kawai ne ma'amaci ga shi ne Allah ɗan yi ne ba yi maka sama yi maka tashi ya barka a musulmi ya yi jika a matsayin ahalus sunna ya barka ɗan a kana yawo a da bakakken kaya kana zagin sahabbai wannan neman kai ko baka goge maka wasu sai an baka kuɗi sai kayan kuɗi sai ka fi motoci har yau kuna tashi kai baka da wanda za ka ba complain kula a yi wannan muna fama da wasu goji muna fama da ah, ta kuma tasirin ni'ima idan ka ce ka gode kara maka baya da yi shakarko in ka ce ka gode sai Allah ya kawo maka wadda ka ɗauka musu yi gode wani ni'imar da Allah ya kawo gode da ni'imomin da Allah ya mana. Suwa ka san ni'ima ko ba sani ba akwai ni'imomin ni abin da Allah ya baka wanda ba ka roƙa ba sun yi bininkin balikin fiye da abin da ya baka wanda ka roka har ba ka karo ki ido ba ko kai roƙon karo ki Allah ba ka ido Ina mafi girma abin da ka ki Allah Allah ba shi ne ba ka kuɗi to kayi kuɗin ce ka Allah ya ce maka amma dai ka san an yi maka wasu abubuwan da kamaru ba ba amma ka ba ka in ka gode in mutane ikirarin gwamnati su gode ire-iren waɗannan limomi za su ta zuwa sai ga shugabanmu na jihar sai yi dinga sa nan ma ga kaɗan sai ka ji malam da ya ce a zo da wa'azin ƙasa jihar kano kuma a yi karno kamar ba a yi ta kaga yamma ne ni'ima ce Allah ya mana ni'imar matasa ya mana ni'imar ƴaƴa ya mana ni'imar kaza ga suna abubuwa da yawa to da ka ɗauko musu ina neman ƙara da mana maganar malami akan cewa mu gode ya mana ni'imar gashi har mun girma har mun yi aure da kai ne in ka ji shi ɗin mai gidan ko ke can, ko mai gidan ya dawo a kanti ka fitar da gudu kana koyo ba ba amma yanzu kai ake maka ya ake maka da tsohon da tsohon da yanzu suna banta. a shi suka goge wannan neman akwai abokin ka da kai a yi da har yau bai da da bai haihu ba kai kuma gashi Allah ya ke ka ba ma haihuwa ba ta ya rubuce jiya muna tafi da liman na na sabuwar garin hautar yana ce mai ayyashi goma sha takwas da ce a kai da maza kuma ga sunan gaba da mun haɗa wasu duk sun dawa makaranta to ka ci sa'a Allah ya maka iya kuma gaba ɗaya shi a cikin sun ba ɗan daga ba ɗaya duk ba ɗan shayar da a ciki wasu ma da ciki duk su ma da shi alƙur'ani ai a ne to sai ka ce ma Allah ka ko da bai baka wancan abin da kake so ya kana neman bukari kana neman kai kuɗi kana neman ka fanta ma kai kana neman kaza in bai baka wannan ba ai ya baka wani ka ce mishi ka gode mana ka ce mishi ka gode zai kara maka abin da ba mu sani ba da ka muna roƙon Allah Allah ya kawo mana daga ni'imomin sa dan kwana musulmi mun gama aikace aikacen mu na jiya zuwa yau da safan nan da Allah kai mu za mu tattara an jima za mu koma a can can headquarter ikara wanda a can za a gudanar da wa'azi na jihar baki daya da ya wa gabanni wanda Allah ya taimake shi ya ba shi ikon zuwa to ya halarci alheri ya halarci alheri wanda ya shahad wanda ya shahadna alhayar ko za Allah ya ce ba ta wa da'awatu muslimina ka halarci aiki ka halarci alheri domin tarin mutane da za a samu a wajen wa'azin da zamu da daddare sha Allah a yau yana hukunta cewa al'umman ahli suna suna da yawa kuma za ka ji alkhairi daga bakin malamai mabambanta amma idan Allah ya kaddara ba halin tafiya baka samu damar zuwa wannan babu komai shi ya sa masu shugabannin sai suka yi mana wannan dabara da an zuwa da fili kowa ya kai shi amma yanzu aka ce bari a shiga lungu idan ba ka samu damar jin wa'azin jiha ba ai ka ji shi hudu majiban jiya ka ji wa'azin tsakanin majiba da sha ka ji wa'azin bayan sallar ki ai ka dan ka samu na kai ba ka samu na wannan hikimomin da ne suka bullo da shi ina da matuƙar muhimmanci muna fatan Allah ya fara musu lafiya da tsawon kwana kuma musu duka ina mana fatan alheri fata Allah shiga mana su ra'amu Allah ya ce kabar su hukumu wanda suka rage suna da nasu hukumu Allah ya sa su gama da su lafiya kuma muna godiya da kwamitin masallaci da liman da sauran dukkan masu jarkawar muna fata Allah ya saka maka rubuta shi alheri irin tarban da karban da kuma hannu biyu mafi girman wanda ya fice taimaka maka da ɗaya daga cikin magabaci yake cewa wanda ya buɗe ƙirjin shi domin ka zuba shirya ce idan mutum ne da ya zauna ya saurare ya saurari ya cikin abin da za ka faɗa bayan kuma kai tun nama ba a isa ba saboda mu kai komai ko wallahi amma kuka yi kuka zauna to ina fatan wannan gudunmuwan da kuma bayan na saurara Allah ya sanya a cikin mizanin kuma Allah ya ce mu da mu da ku da malam da ya bar mana tsakarwa Allah ya ba mu iko aiki da abin da muka rasa assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kuma Allah ya saka alkhairi Allah ta'ala ya sa mu yayi da bara kun ga da al'amarin da kamar yadda malami ishara shi aikin alkhairi haka yake wato jirgi ne na annabi nuhu alaihi ko dai ka hau ne ka shiga ka samu tsira ko kuma ka ki zuwa kamar ba hanyar dan shi da ya halaka Allah ya tsare mu da halaka uh, wata kalma da yake so in ƙara mana wato fito da ma'anarsa da kyau man ba ta aminan fi sirri aminan man ba ta aminan fi sirri mu'afin fi jasari ina hukuki yau faka an lama fi jasari wa duniya ne kuma fi yana kuti yau din nan malamai suka ce su kwaya mai ɗan shi ne kut na yau ne kut shi ne su kuya ne amma kana da yau ne shi ne abincin yinin idan kana da sukari ka na sati abin karin kumallo kana da kuɗin an fahimta idan kana da abin da za ka ci da rana kana da kot idan kana da abin da za ka ci da daddare kana da kot aksas salata to da suka buɗa suka yi bayanai a ka'ida ba ce maka aka yi dole sai ka ci abinci sau uku a rana ba to sai suka ce ko da kotun nan kwaya ɗaya kake da shi abinda za ka ci a wannan ranar da akwai shi ba ɗaya ko to wallahi ka samu wannan falalar da arzikin da ba wanda yake da shi ga shi ka samu aminci kamar yadda jiya ne muku magana yanzu mun kwanta mun tashi har mun zo nan mun zauna akwai garuruwan da wallahi ba su kasi wannan baccin lafiya ba ba su kasi wannan taron ba ga ya tsara bado mana babu asibiti ba wanda yanzu sai an zuwa masa ruwa dukkan mu nan ba wanda akwai kanula a hannun shi saboda an sa masa ana mai ƙarin ruwa ko ana mai ƙarin jini wani na can ma ba asibitin yake ba ba kuma zuwa yake kara masa ba amma an killace shi a wani guri a cikin gidan yari shi ko kalan ma ya duniya kake bai gani amma kai ga kanan ana yawo yadda kake so saboda ta gama mu gode ma Allah ni mu suna da yawa gare mu a garin tsawaita ba malam zai cike mana gaba da abin da insha Allah sun yi addu'a mu tashi da karatun da أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya mana da lafiya zuwa wannan lokaci ko cikin wannan rana a wannan safiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wa azuzuka da muka ji da karatuttuka fatan mu shine Allah ya sa zama sanadiyar tsira a gare mu duniya da kiyama dan uwana masu albarka kamar yadda aka saba ina tsammanin hadisi ɗaya zan amfani da shi ba don kuma ba sai dai jan hankalinmu gane da wa'azuzzuka da muke ji sakamakon mu gane cewa wata hujja ce da Allah subhanahu wata'ala yake kafawa a mu, duk wanda ya ji gargadi ko nasiha ko faɗakarwa ko tunatarwa to wallahi in yana son ya da shi ne ya aiki da abin da ya ci abin da nake so na gaya mana shi ne hadisin na mashhur wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa daga dagan dan adam ba za su matsa ba sai an tambaye shi wasu abubuwa guda hudu zan zira kan abin da nake so fara ya ce wa an yi ma bi ba ana nufin malamai ake magana a nan gurin ba in dai ka ji sakon Allah da ma'aikinsa ko saƙon Allah littafin Allah ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce an ne kyau ko an ce a za ka yi da kyau wannan ya zama ilimi a gare ka ya zama hujja a gare ni da kai to da wannan nake so mu gane cewa la ta zalu kadama abdin din nan wannan kadai ya isa zan abun firgici za ka matsa ba ne sai an maka wannan tambayar wa an ilmihi ma'amila bi gargadi da nasihohin duk da muke ji wannan irin kokari muke wajen tabbaka su a aikace Allah ka ba mu ikon aikata abubuwan da muke ji na faɗakarwa da wa'azuzzuka malamai da suka zo samu da wata kalma ta yabo ko godiya da za mu musu domin harshen ba zai iya ambatawa ba sai dai muna fatan allah ya kara albarka a rayuwarsu da mu da su allah ya muna arzikin cikawa da imani zurriyarsu ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya mata albarka allah ubangiji haɗa mu cikin alkhairi na duniya da kiyama ya allah da suka zo nan garin lafiya za su Allah ka sa su bar nan lafiya inda za a je gurin karatuttuka Allah ubangiji da mu da su Allah ka kai mu lafiya sannan in an kammala ya Allah ka koma da kowa gidansa lafiya Allah ka ƙara azurta mu da imani ka karfa Allah ka tsare mu ka tsare mu Allah ka yi mana arzikin cikawa da imani duka na fitintamu da damuwa da ke wannan kasa ta mu Allah ka san su na birni da na ƙauyuka Allah ka yi mana maganin su kuma ba su karfin ka ba ya Allah muna kai kukan mu gare ka na dukkanin lamura da ke damuwa damuwa a wannan ƙasa ta mu Allah kai mana maganin su shugabannin mu muna roƙon Allah yi musu jagora wajen taimakon su akan ayyuka na alkhairi wannan abin da ke kuskure ne ko ba daidai ba Allah ka fahimtar da su ka ba su ikon gyarawa Allah ka ce mu subhanakallahumma wa bihamdika na manta akwai mata kamar yadda aka ambata musu tun ji ake maimaitawa muna son karfe takwas da rabi a ce masallacin nan ya cika kafin karfe tara karfe tara duk da izinin Allah za a fara gabatar da cika har ki zo ki ce kin rasa guri ya zama kin zama masu ya sammako Allah ya bada ikon halarta mata manyan ku da ƙananan ku lalle a halarci karatu domin a haɗu da alkhairi na duniya da kiyama Allah Allah ya ke mu